Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara ƙaƙabawa garin Kaduna da kewaye dokar hana yawo da walwala na awa 24. Sake maido da dokar ya biyo bayan guje-guje da kuma rudani ne da aka samu a cikin garin Kaduna da kewaye. A safiyar Juma'ar nan, sakamakon labari da ya yaɗu cewa basaraken adara wato agwam adara da wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da shi aka tsinci gawarsa a bakin hanya a garin katari malam najib mustapha bawa tsafe mazaunin badarawa ne da ke garin kaduna na tambaye shi ko ta yaya al'amarin ya fara da kuma halin da garin kaduna ke ciki a abin da muka ji farkin nan da aka ce aikin dafin ne shi a adara shi ne muka ji labarin cewa an yadda gawan shi a wani gari da ake ce makatari to in kawo wannan gawan ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje a nan cikin gari haka da kuma nan sabon tasha da wasu wurare to hakan ya sa wasu direbobi suka dinga juyewa da mota wasu suna dawowa da gudu wato dai ba rikici ne ya tashi ba kawai labari ne cewa an samu gawan wannan sarki da aka sace shi ne a eh, mutane e labarin ne da ya tashi kusan shi ne kamar waɗansu al'umma suka ga cewa ina a hankalinsu bai kwanta da hakan ba sai mutane suka rika juyewa daga can sabon tasha amma dai ba mu samu wata wani rikici ba gaskiya magana an an shi shi gwamnan ma an roito ya san kan hanya yana kokarin sa jama'a su wuce shi ne kuma ga an ce an sake mai da a doka saboda wayan suna ma yan uwansu waya cewa su dawo gida su dawo gida kamar nan san market sai aka yi kokari aka rasa kasuwan kuma aka ci gaba da samar da tsaro a wurin. Pasto Joshua Ahmed shi ma mazaunin anguwan sabon tasha ne da ke kudancin garin Kaduna. Na tambaye shi irin halin da ake ciki a garin na sabuwar tasha da kuma rudanin da al'umma suka sami kansu sakamakon labari da ya yadu na tsintar gawon basarakin adara. Abin da ya faru shine don wannan shugaban nan da aka ɗauke a hanya kuma aka biya kuɗin fansansa. sai kuma aka zo aka ji labari cewa an karba kudin fansa kuma an kuma kashe shi shine matasa suka fito kan hanya su nuna cewa su ji daɗin haka ba sai kuma abu kuma ya kwato abin da yake faruwa kina sabon kasha. Basu Joshua wani na nuni da cewa babu wani zanga-zanga ne kawai aka yi babu wani kashe-kashe ko rasa rai da aka yi kenan. a yanzu haka dai a sabon taca abin ya fara daga can da ya faru yawancin su zanga-zanga ne dai kawai ya faru cewa a nuna cewa ba ji daɗi ba don kisan wannan shi sarakin nan da ya faru dokan nan da gwamnati ta sa yanzu gaskiya ta yi kokari ta yi taimako don ganin cewa an samu dan zaman lafiya a cikin al'umma tsakanin musulmai da kristoci muna rokan makwabtanmu masu hankali masu kirki masu son zaman lafiya makwabtanmu bi ma'ana musulmai hmm. muna rokan su mu kuma muna rokan a matsayin pasto muna rokan al'umman kristoci kuma da matasanmu a ya hakuri a zona lafiya abu ne da ya fi karfinmu abu ne kuma da ya shiga cikin al'umma don mu gaba ki daya cikin addinan nan guda biyu a Najeriya a Kaduna musamman ma mu masu son zaman lafiya ne ya sa muke ma'amala da juna ya sa muke zama da juna don ba mutumin da zai iya zama shi kadai a unguwa ko a gari ba tare da makaucin shi musulmi ba kuma ba musulmin da zai iya zama ba tare da makaucin shi krista ba A sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna ta fannin yada labaru Samuel Aruwan ya sanya wa hannu na nuni da cewa dokar ta faɗaɗa baya ga garin Kaduna da kewaye, garuruwan Katari da Kaciya suma sun fada cikin wannan doka na hana yawo har tsawon awa ashirin da hudu sakamakon wannan tashin tashina da aka samu. Nasiru Yakubu birnin Yaro, muryar Amurka daga nan Kaduna a Najeriya.